منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Asabar daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kukun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin tafsirin Alƙur'ani sannan shirin Afirka a yau sannan shirin tarbiyyar iyali sannan shirin mu koyi harshen Farisanci sannan daga ƙarshe ku saurari shirin duniyar mu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 30 ga watan Maris ɗin shekara ta 2024 wanda ya daidai da 20 ga watan Ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 157 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan maris din shekara ta 1867 kasar rasha ta sayarwa amurka yankin alaska da ke iyaka da kasar canada a arewacin nahiyar amurka lardin alaska yana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da rabi amma ƙasar rasha ta sayar da shi akan dala amurka miliyan bakwai da dubu ɗari biyu a lokacin a halin yanzu da yankin alaska yana daga cikin jihohin amurka kuma yana daga cikin jihohin kasar masu ɗimbin arziki waɗanda suka hada da man fetur ma'adanai da kuma kifi masu saurari ko kun san cewa shekaru 168 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan maris ɗin shekara ta 1856 aka fara gwabza yakin crimea tsakanin rundunar sojin ƙasar rasha ɗaya ɓangaren kuma da rundunonin kasashen faransa ingila austria paris da kuma dolar usmaniya babban abin da ya jawo wannan yakin dai shine yunkurin waɗannan kasashe na karya karfin rasha da kuma hana matsowarta zuwa yankunan gabashin nahiyar turai musamman ma dai tsibirin balkan inda suka fara shirin yakin da rasha wanda ya ɗauke su tsawon shekaru biyu suna shiri kafin su shelanta yaƙi akan dakarar rasha bayan da dukkanin ɓangarorin suka kasa cimma burinsu an sanar da dakatar da yakin da ya barke bayan can mota yarjejeniya wadda aka fi sananta da yarjejeniyar paris a tsakanin dukkanin bangarorin daga wannan lokacin da kuma aka bude dukkanin hanyoyin ruwa waɗanda dukkanin kasashen za su iya amfani da su a cikin 'yanci wanda hakan ya sa ƙasar romania ta samu 'yancin kanta.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

To da farko ga muhimman kanin su. Ƙungiyoyin Hamas da Jihadar Islami sun bar da sharaɗa guda hudu na nasarar yarjejeniyar ta wuta. Ƙungiyar Hezbollah ta kai farmaki akan wasu wurare na sojojin Isra'ila. shugaban kasar amurka joe biden ya amince da miƙawa isra'ila sabbin bama-bamai da kuma jiragen yaƙi a asirce kuma ga labaran da ke ƙungiyar hukumar palestinawa ta hamas da kuma jihadar islami sun bayar da sharaɗa guda hudu idan har ana son a samu nasarar jijiyar tsagaita wuta da ake shirin yi da isra'ila daga cikin abin da suke nema har da barin mutane waɗanda suka rasa muhallansu komawa gidajensu da ke gaza shugaban bangaren siyasa na kungiyar hamas ɗin isma'ila haniya da kuma wata tawaga karkashin jagorancin babban sakataren kungiyar jihadul islami ziyad nahala sun haɗu a birnin tehran na ƙasar iran a wata sanarwa da hamas ɗin ta fitar ta ce domin tabbatar da wannan yarjejeniya dole ne a dakatar da hare-hare da ake kaiwa a gaza da janye dakarun da suka yi ma yankin ƙawanya da komawar waɗanda su rasa mahallansu gidajensu da kuma barin kayan agaji su shiga dukkanin sassa na yankin zirin gazan ƙungiyar gugurma ta hezbollah a ƙasar labanan ta kai wasu munanan hare-hare a kan sansanonin sojin isra'ila a arewacin yankuna wanda ta mamaye a shekara ta 1948 a matsayin mogaya a kan hare-haren da isra'ilan ta kai a kan wasu ƙauyuka da ke kudancin labanan tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar labanan ta bayar da rahoton cewa mayakan na hezbollah sun kai hari akan sansanin sojin isra'ila na jalal al'alam da kuma wani dandazon sojojin yahudawan sahiyuniya da ke kusa da yankin har ila yau mayakan na hezbollah sun kai hari a matsugunan yahudawa na mutilla da kuma wasu sassa daban-daban da suke arewacin palestine da isra'ila ta mame rahotanni da sun ce an kai harin wanda aka yi amfani da wasu makamai na musamman da kuma suka lalata wurare na sojojin isra'ilan ƙungiyar hezbollah tana ci gaba da kai hare-haren ramuwar gayya a kan yankuna na samaka da ke kafar shuba wasu motocin sojin isra'ila sun kai hari tare da lalata wasu wurare a cikin yankunan da ke malikiya a kudancin labanan ƙungiyar hezbollah ta ce har-haren nata suna zuwa a matsayin martani kan ayyukan wace gona da iri na gwamnatin yahudawan isra'ila shugaban kasar amurka joe biden a asirce ya amince da kashe biliyoyin daloli domin sayawa isra'ila sabbin bamabame da jiragen yaƙi duk da cewa jami'an gwamnati na amurka sun fito fili sun bai da damuwarsu game da kashe-kashe da isra'ila take yi a gaza makaman da shugaban kasar amurka ya amince a mika wa isra'ila a cikin wannan mako dai sun hada da bamabamai masu matukar haɗari kamar dai da jaridar washington post ta bayyana a makon da ya gabata ma'aikatar tsaron amurka ta amince a tura jiragen yaƙi guda 25 samfurin f-35 in ji wani jami'in gwamnatin amurkan an kyasa cewa jiragen yakin da injinan su sun lakwame kusan dala biliyan biyu da rabi ba a fito fili an bayyana batun miƙawa gwamnatin ta isra'ila makaman na amurka ba hakanan kuma babu ta sanarwa a shafin intanet na ma'aikatar tsaron kasar amurka dangane da wannan batu a ranar juma'ar da ta gabata sanata bani sanders ya cacaki gwamnatin joe biden akan tura karin makamai zuwa isra'ila da jama'a masu kada da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran kwamandan jirgin sojan sama ta jamhuriyar musulunci ta iran ya ce rashin sojan kasar zai kaddamar da sabbin na'urori na mukamai masu linzami da jiragen yaƙi marasa matuƙa a cikin shekarar kalandar farisawa wadda ta fara a farkon watan maris birgidiya janar ali riza ya bayyana hakan ne a lokacin da hizarci sashen taron sama a tsibirin jazz ga sojin dai in ji shi abin alfahari ne ga rundunar sojan kasar da ma al'ummar kasar baki daya kuma an samar da su yadda suka yi daidai da zamanin da ake ciki ya kara da cewa wannan lamari ba zai dauki lokaci ba domin kuwa an kammala dukkanin shirye-shirye na mika waɗannan makamai ga rundunar sojin sama ta ƙasar iran ɗin sannan kuma tuni a riga an fara guda wasu daga cikinsu ta ɗaya bangaren kuma sabon jikadan ƙasar iran ɗin ya mika kwafin takardun shaidar kama aiki ga ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar a birnin yamai sabon jakadan jamhuriyar musulunci ta iran ɗan ali tasce ya gabatar da kwafin takardun shaidan kama aikin ne ga ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar sannan kuma ya gana da ministan harkokin wajen jamhuriyar ta nijar da suka tattauna a kan mahimman batutuwa daban-daban da suka shafi da bangarorin biyu na iran da kuma jamhuriyar nijar za su yi aiki kafada da kafaɗa a dukkanin bangarori Nijar tana yammacin nahiyar Afirka ne. Hakanan kuma jamhuriyar Nijar tana daga cikin kasashe waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da jamhuriyar musulunci ta Iran. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. Yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Africa. Ayo. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun sharhin da wani shafin yanar gizo na Amurka ya yi ne cewa ana gudanar da kisan ƙare dangi a ɓoye a ƙasar Habasha da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shafin yanar gizo na counterpunch na amurka ya buga wani rahoto da ke cewa kasar habasha karkashin mulkin prime minister abiy ahmad da jam'iyyarsa mai mulki prosperity party ta zama wuri mai duhu da firgitarwa inda duk wanda ke kalubalantar gwamnati zai iya fuskantar hatsarin cin zarafi da musgunawa rahoton wanda graham babies ya rubuta ya bayyana cewa a halin yanzu zaluncin gwamnatin habasha ya mayar da hankali ne kan al'ummar amhara yayin da kashe-kashen maza da mata da ƙananan yara daga wannan al'umma ya zama ruwan dare a kullum wanda ya kai ga matsayin kisan ƙare dangi Davis marubuci mai zaman kansa ɗan ƙasar Burtaniya wanda ya kafa cibiyar Trust Creation a shekara ta 2005 kuma ya gudanar da ayyukan malanta a ƙasar Sri Lanka, Habasha da India ya ce 'yan daba da suke sanya kakin jami'an tsaro na tarayya da na yanki da kuma 'yan bindigar neman 'yancin yankin Oromo na Liberation Army suna aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula 'yan kabilar Amhara akan tituna a yayin da suke gudanar da rayuwarsu a kullum rana kamar yadda wasu da ba a san ko su wane ne ba suna amfani da jiragen sama marasa matuka ciki suna shawagi a sararin samaniya suna kai har-hare kan waɗannan fararen hula 'yan ƙabilar amhara a cewar marubucin fargaba da ke damun al'ummar amhara a ƙauyuka da garuruwa da kuma birane na ci gaba da kunno kai inda ake kai musu hare-hare bisa la'akari da kasancewarsu 'yan kabilar amhara kuma a cikin shekaru biyar da suka gabata bayan hawan abi ahmad da makarabansa kan karagar mulki an kashe dubban 'yan kabilar amhara kuma wasu miliyoyi sun yi gudun hijira daga oromiya yanki mafi girma a ƙasar inda suke da dukiyoyi a a can yanzu haka waɗannan mutane suna cikin shirin sake tsugunar da su ta hanyar tilasta musu komawa zuwa wuraren da aka kore su inda har yanzu gungun 'yan bindiga da suke kai musu hari suna nan babu wani matakin hukunci da aka ɗauka kansu ya bayyana cewa sake tsugunar da su ana ɗaukansa wani shiri ne mai cike da rudani da gwamnati da bata dace ba ke ƙoƙarin yaudarar jama'a a cikin gida da wajen ƙasar wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin kuma mafi muni wani shiri ne da wani ɗan kama karya mai tsaurin ra'ayi ke yi na tilastawa mutane komawa wurare marasa tsaro Fabes ya kara da cewa gwamnatin kasar ta gudanar da bakar siyasar kama dubban ɗaruruwan magoya bayan 'yan adawa na Amhara da Oromo tare da aiwatar da hukuncin kisa ga fursunoni da dama yana mai cewa gidajen yaren kasar Habasha ciki suke da fursunoni waɗanda waɗansu gidajen kurkukun ma ba a san wurin da suke ba saboda an samu rahotannin yi wa fursunoni allura mai ɗauke da ƙwayar cututtuka masu kisa da masu saurin yaɗuwa sannan a bari bari har mutane su mutu a cewar marubucin nuna bambanci ƙabilanci ya watsu a tsakanin mahukuntan gwamnati musamman yadda ake kaiwa mutane hari a bisa bambancin ƙabila da sabanin addini da kuma masu adawa da kisan kiyashi da ake yi wa 'yan ƙabilar amhara marubucin ya tabbatar da cewa hukumomi na sa ido sosai kan yadda ake shiga yanar gizo-gizo ana bincikar shafukan sada zumunta ana kama mutane tare da tsare su ba bisa ka'ida ba ana bincikar wayoyin salula kuma hukumar ƙasa da ƙasa da ƙwararru a fagen kare haƙƙin bil'adama a habasha sun gano cewa duk wani hoton shahararre a amhara ko hoton tarihin amhara ko tutar ƙasa da babu tauraro a jiki to lalle mutum zai faɗa cikin tarkon zari. zargi da kamu da zai kai ga tsarewa a gidan kurkuku marubucin ya yi nuni da cewa a cikin watan afrilun shekara ta 2023 gwamnatin tarayyar kasar ta sanar da shirye-shirye da ba bisa ka'ida ba na rusa rundunar da ke kare al'ummomin amhara wacce ita ce runduna ta musamman ta amhara akan ya haifar da zanga-zanga da ta yadu a dukkanin yankin don haka firayim minista abiy ahmad ya aika da sojojin tarayya lamarin da ya janyo arangama tsakanin sojoji da mayakan sa kai na yankin da suka hada da tsaffin sojojin sa kai tare da tsaffin sojoji na musamman na amhara kisan gilla da sojojin tarayya ke yi wa fararen hula a amhara ya zama ruwan dare ga duniya a cikin wani rahoto na baya-bayan nan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta tattara manyan laifukan keta dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da sojojin tarayya suka yi a abuna hara ledita da spartamit wanda suka ce zai iya zama laifukan yaƙi ƙungiyar ta kuma nuna cewa abin da ta rubuta kaɗan ne daga cikin ayyukan mace-mace da kuma tsoratarwar sakamakon kasa shawo kan mayakan sa kai na yankin amhara da kuma kin janyewarsu daga aniyarsu ta sake farfado da rundunar tsaron amhara ta musamman an kafa dokar ta ɓaci a yankin amhara a ranar 5 ga watan agustan shekara ta 2023 sanarwar dokar ta ɓacin ta ba wa gwamnati cikakken ikon kamawa da ɗaura mutane ba tare da bin ƙa'ida ba sanya dokar hana fita da kuma haramta 'yancin yin taro da binciken kaddarori ba tare da izini ba lamarin da ya haifar da tashin hankali da kame ba bisa ka'ida ba kan al'ummar amhara marubucin ya ce a ta bangaren kungiyar 'yan kabilar amhara da ke kasar amurka ta rubuta a cikin rahoton ta na shida na wata-wata cewa an kashe mutane 1,606 da kuma jikata fararen hula 824 'yan asalin yankin amhara a tsakanin watan agusta zuwa fabrairun shekara ta 2024 da kuma kai har-haren wuce gona da iri kan zanga-zangar lumana sau 37 wanda ya yi sanadin kashe fararen hula 333 sannan an yi fyaɗe wa 'yan mata da manyan mata kusan sau 210 da aiwatar da kame-kame da yawa kan mutanen amhara da suka haura dubu goma baya ga waɗanda ake tsare da su ana azabtar da su ta jiki da ta ƙwaƙwalwa a cewar 'yan kabilar amhara mazauna kasar amurka waɗannan adadi duk da kasancewar su abin mamaki amma wani adadi kaɗan ne daga cikin jimilar ayyukan wuce gona da iri da aka aiwatar kan 'yan kabilar amhara a fagen kashe-kashe fyaɗe da waɗanda ake tsare da su duk da kwararan dalilai na kashe-kashe da kama jama'a da aiwatar da kashe-kashen gilla kansu amma Firayim Ministan habasha abiye ahmad ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar ranar shida ga watan da ya gabata cewa tun da suna tunanin kwatanta tsarin dimokuraɗiyya don haka zai yi wahala gare su kama mutum tsare shi ballanta na kashe shi marubucin ya ci gaba da cewa jam'iyyar prosperity party mai mulki a kasar jam'iyya ce yar kama karya da 'yan iska ke jagoranta a ƙarƙashin gwamnatin haɗin gwiwa da aka zaɓa saɓanin yabansa na sassaucin ra'ayi da alƙawuran da ya ɗauka kafin zaɓe na mayar da martani ga zaluncin tarihi da wariyar nuna bambancin ƙabila hakika gwamnatin habasha ta karfafa masu tsatsauran ra'ayi tare da haifar da rarrabuwan kai da kuma watsuwar kiyayya yana mai nuni da cewa ba wai an raba kasar ne kawai ba sakamakon girman kan abiye ahmad da rashin sanin ya sa a'a habasha ta ƙara zama saniyar wari a yankin ƙahon afirka da ma nahiyar baki ɗaya a nata bangaren hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar habasha ta bayyana matukar damuwarta game da ƙazamin faɗa da ya barke a cikin watannin baya-bayan nan a yankin amhara da ke arewacin ƙasar wanda ya sanadin kashe fararen hula da dama tare da yadda jami'an tsaro suke gudanar da kame-kame a tsakanin 'yan kabilar ta amhara hakan ya biyo bayan sanarwar da kasashen yammacin turai suka fitar ne na yin kira ga dukkanin bangarorin kasar ta habasha da su kare fararen hula da kuma mutunta haƙƙin bil'adama a yankunan amhara da oromiya rikici ya barke tsakanin sojojin kasar habasha da wasu mayakan sa kai da aka fi sani da kwano a garuruwa da biranen yankin amhara inda aka kwashe tsawon watanni ana gwabza fada a ranar 4 ga watan agusta ne gwamnatin habasha karkashin jagorancin prime minister abiy ahmad ta kafa dokar ta ɓaci a yankin amhara kuma har yanzu dokar hana fita tana ci gaba da aiki a garuruwa da dama duk da raguwar tashe-tashen hankula a makonnin da suka gabata rikicin da ke kunno kai nan da can a habasha ya haifar da fargaba game da zaman lafiyar ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a afirka watanni bakwai bayan da aka cimma yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen ƙazamin rikici na tsawon shekaru biyu a lardin tigray mai makwabtaka da amhara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 yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na muku harshen farisanci inda za mu shiga cikin darasi na 153 a cikin darasin yau da za a ji tattauna tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid dangane da daɗaɗɗen filin da tashin jiragen saman nan da ke birnin Tehran na Mehrabad wanda yake ɗaya daga cikin muhimman wurare na tashin jirage da suka fi jimawa a yankin gabas ta tsakiya. za a ji asalin wannan filin sabka tashin jiragen sama da kuma lokacin da aka gina shi da waɗanda sa gudanar da aikin gina shi a cikin tattaunawa da za ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa hamid kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. فرودگاه پلنجرگی مهرآباد نه مهرآباد قدیمی دددی قدیمی ترین دی و سال 1938 میلادی شکر تا الف دا تلاتن دا تکوز آن افتتاح شد ام بود سالها قبل شکرو کپنن هواپیما جرگن سما پرواز تشی آنها پرواز می کردند سو سن کسن چه سنا تشی کجا؟ اینا آنها می نشستند سو سنا سبکه صاف تگریا. هموار دیدی اطراف گپی آنها فرود می آمدند سو سنا سبکه کی یوشی آن انجام شد اکا ایواتر ده کن سال 1923 شکرر علب دری تره دا اشرن گروهی از ونی گنگو دگا جوانان متاسا آموزش کویو خلبان متوک انجرگین سما خلبانی aikin tuƙin jirgin sama. Rusiye. Ƙasar Rasha. Faransa. Ƙasar Faransa. Dosal. Shekaru biyu. Onha Bosgestand. Su sun dawo. As on pass. Daga nan kuma. On August shod. An fara shi. Dar khususe. Da yake banci. So. Ƙerawa. ot. Ɓangarori. کارخانه ما کتا آن وجود دارد شی یه د ساموا آن وجود داشته است شی یا کسنچه ینا د ساموا صنعت صنعانتاوا نسبتاً گرگدو سال 1935 شکرر الب ریترا در تلاتن جالب است یه ندک شهر گری بین المللی نکسا دکسا آن دارد شی یه نده چند سال پیش وسی شکرو دسته گباتا آن افتتاح شد ام جدید سابو چهل کیلومتر کیلومتر اربعین جنوب کدو آن واقع شده است شی یکی اکثرا ما پیوا خارجی نوجی آن صورت میگیرد شی یکی ابکوه. To madalla bayan da aka saurari dukkan waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa dangane da filin sabka da tashin jiragen sama na Mehrabad. Ga tattaunawar a cikin harshen Farisanci. فرودگاه مهرآباد قدیمی ترین فرودگاه ایران است. فرودگاه مهرآباد در سال 1938 میلادی افتتاح شد. اما از سالها قبل از آن هم هواپیماها در ایران پرواز می کردند. این هواپیماها کجا می نشستند؟ هواپیماها در زمین صاف و همواری در اطراف تهران فرود می آمدند. اولین پرواز ایرانیان کی انجام شد؟ در سال 1923 گروهی از جوانان ایرانی برای آموزش خلبانی به روسیه و فرانسه رفتند. و دو سال بعد به ایران بازگشتند. از آن پس پرواز خلبانان ایرانی آغاز شد. آیا در خصوص ساخت هواپیما و قطعات آن کارخانه‌ای در ایران وجود دارد؟ بله، این صنعت در ایران نسبتا قدیمی است و از سال 1935 وجود داشته است. جالب است که شهر تهران دو فرودگاه بین المللی دارد. فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی بله فرودگاه بینون المللی امام خمینی چند سال پیش افتتاح شد و فرودگاه جدیدی است فرودگاه امام خمینی کجاست؟ این فرودگاه در چهل کیلومتری جنوب تهران واقع شده است و اکثر پروازهای خارجی از آن صورت میگیرد. madalla yanzu kuma ga wannan tattaunawa tare da tarjama a cikin harshen Hausa. Furudgah Mehrabad qadimi tarin furudgah Iran است. filin jiragen sama na Mehrabad shine filin jirage mafi dadewa a Iran? Furudgah Mehrabad در سال 1938 میلادی افتتاح شد. filin jirage na Mehrabad an buɗe shi ne a cikin shekarar ta 1938. اما از سالها قبل از آن هم هواپیماها در ایران پرواز می کردند. اما سو شکرو کپن نما جرگن سما ایران این هواپیماها کجا می نشستند؟ هواپیما ها اینا سکی هواپیماها در زمین صاف و همواری در اطراف تهران فرود می آمدند. جرگی سنا سبکانی، اکن تنتگریر تربایه hakanan kuma suna sabka a gefen تهران اولین پرواز ایرانیان کی انجام شد؟ yaushe ne karan farko da iraniyawa suka fara tashi در سال 1923 گروهی از جوانان ایرانی برای آموزش خلبانی به روسیه و فرانسه رفتند و دو سال بعد به ایران بازگشتند از آن پس پرواز خلبانان ایرانی آغاز شد a shekara ta 1923 wasu gungun matasa sun tafi kasashen rasha da faransa domin koyon tukin jirgin sama bayan shekaru biyu sun dawo iran daga nan ne matuƙa jiragen sama na iran suka fara tashi آیا در خصوص ساخت هواپیما و قطعات آن کارخانه در ایران وجود دارد؟ شن اکوی ونی ورین کیره کیره دایرن گنچی کیره jirgi da kuma ɓangarorinsa a Iran? in san صنعت dar Iran nisbatan قدیمی است و از سال 1935 وجود داشته است. ای wannan aiki gurgudu ya jima Iran. Akwai irin wannan aiki tun daga shekara ta alif tara da talatin 1935. To madalla an saurari wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid dangane da filin sabka da tashin jiragen sama na birnin tehran mafi dadewa wato filin jirage na mehrabad filin jirage na mehrabad dai ya kasance ɗaya daga cikin filayen sabka da tashi da ake buga misali da su wurin jimawa a dukkanin yankin gabas ta tsakiya wanda kuma fili ne da yake da tarihi a tarihin juyin juhalin musulunci na iran wanda kuma ko shakka babu muhammad kasantosa ɗaya daga cikin masu koyon harshen farisanci da adabi na farisanci da kuma al'adun kasar iran ya bayar da muhimmanci matuka wurin sanin abin da ya shafi wannan filin da tashi na birnin tehran idan allah ya kai mu a mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da wanda aka ji su kuma muhammad aminu ibrahim kyawa ne abdullahi salo ke mu fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba.

Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah na farawa da sunan allah mai rahama mai jin kai tabbata ga masu yin sallan nan waɗanda suke masu gafala game da sallarsu. waɗanda su suke yin riya wato aiki ba don Allah ba. suke kuma masu hana abin taimako wato agaji. Daga nan sai Allah subhanahu ta'ala a bisa ci gaba da bayyana siffofin masu ƙaryata ranar kiyama so ayoyin da suke gaba sai su ci gaba da bayyana irin ɗabi'unsu. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun bone ya tabbata ga waɗannan masu sallah ɗin da suka kasance dangane da sallar tasu sun kasance masu fagamniya ba su san ma me suke a cikin sallah ɗin ba suna ɗaukan sallah ɗin ba tare da muhimmanci ba ba sa yin wannan sallan ba sa bata wani kima a lokacin da suka tashi suna sallah ɗin ba sa ɗaukan abu mai muhimmanci dangane da lokacin sallah ɗin su ba shi muhimmanci ba sa yi sannan ba sa kula da rukunan ita sallah ɗin da sharuɗanta da kuma ladubbanta duk wannan yana daga cikin waɗanda suke an salati sahun ɗin nan duk siffofi ne na irinsu wanda kuma siffofi ne na waɗanda suke inkarin ranar kiyama to kaga kenan wannan al'amari al'amari ne mai muhimmancin gaske dangane da mutane waɗanda suke gasu dai musulmai kuma suna yin sallah ɗin amma kuma suna da irin wannan siffofi ɗin to abu na hudu da na biyar daga cikin siffofi na waɗanda suke ƙaryata ranar kiyama ayoyi na ƙarshe su suke bayaninsu sai Allah yake cewa allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un waɗannan waɗanda suke riya sannan suke ainihin hana dukkan wani abu na taimako to wannan wani abu ne wanda yake a fili cewa waɗannan siffofi guda biyar siffofi ne na waɗanda suke inkarin ranar kiyama al'amarin yana komawa zuwa ga riya da mutum yake yi riya a cikin al'amura na bautan Allah subhanahu ta'ala ko kuma wasu abubuwa ma da aka ce mutum ya yi shi na kyawawan ɗabi'u to amma wani al'amari sai mutum ya waye gari maimakon ya kasance al'amarin da yake yi yana yin su ne domin neman yarda Allah sai yana yi ne domin mutane su gani suna nuna cewa shi kaza ne shi kaza ne wato riya dai tana da cikin ɗabi'u da siffofi na mutanen da suka kasance ba su imani da ranar alkiyama ba abu wanda yake mai muhimmanci wanda yake kuma a fili shine cewa ita riya tana nuna rashin imani ne da ranar kiyama wannan a dunkule abin da yake nuna kenan sannan yana nuna rashin neman wani abu na ladan Allah ta'ala kenan kaga wanda baya son ladan Allah shi abubuwansa so yake a yabe shi a nan a nuna shi kaza ne to kaga ya din kenan to ya tabbatar cewa kamar babu kiyama kenan shi yasa aka sanya a cikin wannan al'amari cewa ɗaya ne daga cikin dalilai na inkarin ranar kiyama ba haka ba yaya za a mutum ya bar wani abu na ladan Allah subhanahu ta'ala sannan ya fuskantu zuwa ga mutane yana so mutanen nan su yabe shi ko su ba shi wani abu me za su yi masa malaman tafsiri suka ce dangane da ainihin ma'un din nan wato sai suka ce ba wani abu ake nufi da shi ba illa al'ashiya albasita wato waɗansu abubuwa ne waɗanda suke kaɗan allati yasta'iruha aw yaktaniha annas wa khasatan aljiran min ba'dihim abubuwa ne kaɗan wanda makota za su zo suna aro a wajen wannan misali a ce wannan ya zo ya ce da Allah kuna da ɗan gishiri ku ɗan bani do Allah a cikin miya kafin a so mun idan aka so mun sai in muku da shi misali ba ko kuma guga misali ce da Allah ɗan bani ran gugan ku mana irin waɗannan abubuwan ba basita ba wai wani abubuwa manya-manya ba to irin waɗannan abubuwa ɗin ko misali ashana ko ruwa da dai irin waɗannan abubuwa ɗin to a fili yake cewa yin rowa dangane da bayar da irin waɗannan abubuwa idan ka hana mutum irin waɗannan abubuwa ɗin da ƙasƙantattu ba wani abubuwa ba ne masu muhimmanci a cikin rayuwa ma tabbas yana nuna cewa mutum imaninsa ba cikakken imani ba ne. saboda yana yin wani abu na ruwa, a bisa ƙololuwa ƙololuwar rowarsa ta kai ƙololuwa kenan dangane da irin wa'in abubuwa misali wani ya zo ya ce ba ni aran allura da Allah zan yi kaza a'a da Allah dan ba ni ashara zan kyata nan saboda tsabar ruwa sai ka ce har wani lokacin har da rantsuwa a wallahi ai babu a wallahi ai ni ma tun jiya abin ya kare to wannan ne ake nufi da alma'on? wa yamna'una al-ma'un suna hana wani abu na taimako to irin wannan abubuwa ɗin da zaka wa wani makocinka ne mutum ne akan hanya kuna tafiya tare a ina ne ko ma a ina ne yana neman wani abu ɗan ƙanƙani ba ba wai wani abu manya-manya ba to irin wannan ne Allah ta'ala yake cewa wayam na unal ma'un ɗaya daga cikin siffofin mutanen da suke inkarin ranar kiyama su ne irin waɗannan akwai wani hadisi da ya zo a cikin amalin saduk daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man mana alma'un jarahu duk mutumin da ya hana makocinsa irin 'yan wa'annan abubuwan kaɗan wani makocinka ya zo neman aro na irin wa'annan abubuwan kaɗan gishiri ne ashana ce ɗan itace ne ɗan wani abu irin wa'annan rasulullah yake cewa man mana alma'un jarahu mutumin da ya hana makocinsa irin waɗannan abubuwa ɗin mana ahullahu khairahu yau malkiyama Allah ta'ala zai hana masa alherinsa ya ranar kiyama wato ranar kiyama shi kuma ubangiji ba zai baka alherinsa ba tunda kai ma a duniya dan wannan abun da ba ma naka ne Allah ne kai ma ya baka aronsa ba wani abu ne na a zo a gani ba ka hana wani to kai ma ranar kiyama inda wannan hadisin yake cewa Allah zai hana ka alkhairunsa wa wakkalahu ila nafsihi sannan ubangiji zai wakkala mutum a kan kansa ya bakka da kanka ya ce je ka da kanka wato Allah ba zai taimaka maka da komai ba kenan wa man wakkalahu ila nafsihi duk kuma mutumin da Allah ya wakkala shi zuwa kan kansa fama aswa halahu wannan babu wanda halinsa ya muni fiye da wannan kama aswa a haluhu wanda zaka samu mafi munin hali a cikin ranar kiyama shine mutumin da Allah ya kyale shi da kansa ya ce je ka yi abin da kake so da kanka a ranar kiyama wato Allah ya ce ya haifi shi da kake nan ba kuma Allah ya ce kenan ba zai baka taimako ba zai maka komai ba ka je ka yi abin da za ka yi da kanka to kaga waɗannan abubuwa ne muna ɗaukan su kamar wasa ba kuma wasa ba ne muna jin su kamar ba mu yadda da su ba to gaskiya ce tabbas ce haƙiƙa ce ga duk mutumin da yake so ya bi tafarki to sai ya ɗauki darussa a cikin wa'in abubuwa da aka bayyana domin ita wannan rayuwa da muke ciki rayuwa ce wadda Allah ya ara mana kuma wayannan siffofi gaba ɗaya da muka saurara guda biyar a cikin wannan sura suratul ma'un tabbas mutum kamata ya ya dubi kansa ya dubi duk yanayinsa ya dubi duk tasarrufa ɗinsa ya dubi abubuwan da yake aikatawa na yau da gobe ya gani shin a cikin waɗannan siffofi guda biyar yana da su guda biyar ɗin gaba ɗaya ko kuma yana da wasu daga cikin wayannan siffofi in mutum ya duba ya gani to a nan ne zai wa kansa kiyamun laili lokaci bai ƙure ba sai mutum ya tuba sai ya dawo sai ya kasance ya ɗauki wannan ainihin tafarki ya kuma kaucewa wayannan siffofi da aka yi bayanin su a cikin wannan sura suratul ma'un tare da fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za mu kasance mun yi aiki da ayoyin da ke cikin alkur'ani littafi saukakke daga Allah subhanahu ta'ala. masu saurare saboda ƙarancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirin mu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu kuma ga shirin tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Masaurare, salamu alaikum. Sannan kuma barka masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. Shirin da a cikin shi muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwoyin iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma maka da annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya sa zuwa muku gane rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awala kun ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron malam sharu balarabe shehu zaria wanda yake mana bayani kan tarbiyyar yara yau malam ta ci gaba ne da bayyana mana menene nauyin da ke kan iyaye kan tarbiyya malam muke saurara sallallahu ala muhammadin وعلى آله الطيبين الطاهرين وما هي مسؤولية الوالدين to wa menene mas'uliya me responsibility menene dawainiya me alhakin iyaye shi zamu fara mu ji insha Allah gurgurdan abin da dama ya bamu qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim al-jawziya yace wa kam min man ashqa walid waladuhu wa falzatu kabadihi fi dunya wal akhirah yawan yaro da ya lalace shi wannan yaron shine falzati kabidihi shine yankin hantansa fi duniya wa lahira ya lalace a duniya ya lalace a lahira bi malihi dan jefar da shi da aka yi wa tarki ta'dibihi da barin tarbiyarsa wai anatihi ala shahawatihi da kuma taimaka mishi akan sha'awarsa wa huwa bidhalika yazumu annahu yukrimuhu alhanin shi yana raye cewa shi dinnan yana karrama shi ne alhanin wa qad ahanahu hakikanin ku ya tozarta shi ne a wulakanta shi wayar hamahu yana ganin jin kan dan shi ne shi a ganin shi wa gazzalamahu amma wannan abin zaluntansa ne yake bai sani da yawa kasa yana faruwa a cikin mutane kana sa danka akan wata wani wani mas'uliya a ganin ka taimaka mishi kake a ganin shi kana girmama shi ne to amma an sa ku abin ainihin ma'auni na hankali da shari'a ga kana zaluntan sa ne dauki misali kaga mutum ya kama hannun dan shi za su je kallon kwallo ko za su je irin gidan kallon to da suke a nan kasar hausa mu a nan kasar hausa abin kunya ne to sai a ce an kaddara ganin mahaifi dan akwai sun sai su dauki su je da su a ganin shi yana karrama shi ne yana sansa ne a hakika ko a al'amarin zaluntan ɗan nasa yake yi kuma cutar da ɗan nasa yake yi ba wani abu ba na'am fa fatu intifa'uhu bi waladihi sai amfanin da zai ma shi sai ta kuce mishi to ya lalace wani amfani zai maka ba zai maka gona ba ba zai karantar da kannin shi ba ba zai nemo ya baka ba ba zai taimaka ma mahaifiyar shi ba to amfanin shi ya kuce maka wa fauti ala waladihi hauzuhu da kuma kucewar rabansa daga dan nashi fid duniya wa lahira a duniya da lahira sun makala rahimahullah sannan ci gaba da cewa shi ibn qayyim al-jauzi wa idha itubiratul fasad fil awladi yace idan aka yi la'akari da banna a cikin yara idan aka gano banna a cikin yayaye yace ra'aitu amatahu ni na ga mafi yawan wannan bannan min kabalil aba'i dalilin iyaye iyaye maza ka san a adabin Hausa adabin Hausa na ganin cewa hatta malam makocin wannan malam Sheikh Dr. Aliyu na Mangi Allah ji kansa yana da fahimtar cewa idan ka ga ya lalace in ka ga shiri sai lalace to daga uwa ta shirin ya kwanci eh, yana da iya nashi yana da irin nashi kalan masadiq ya da kalan nashi inda zai tabbatar da faruwar haka din tabbas akwai lalacin 'ya'yan da matsalolin da iyayen su mata ne to amma shi nan ibn kayyum al yace eh shi ko mafi yawan laifukan da dalilan wajen maza ya kalle shi kuma ka kalle shi shi malam aluna mangi ya kalle rashin abin tunda ai sai da ka saki ne sannan ta shigo har ta lalata maka zuri'a din in tun farko kai uban ka tsaya family ka tsaya dem ta isa ta kawo maka barna a cikin iyalinka in kai uban ka tsaye, to shi ibn kayyum abin da ya kalla kenan shi kuma alluman ya ya ga cewa karken ne uban ya riga ya saki yanzu uwan ita ma sai ta shigo da nata matsalolin naka ne ce shirin a wajen uwan ya kwanci har kullum kullum a family mutum yake da family tsakanin uwa da da uwa da uba kuma kowa da lazime shi kowa da duties are responsibility ko akwai wazif akwai dawainiyarsa akwai haƙƙinsa akwai haƙƙin da zai yi masu raro kada ku shafa wannan shirin ina zo muku ne da kan radio na boh hausa da ke ran birnin tehran inda kuma za mu ci gaba da jin bayanin malam kan barin haƙƙinka ga wani shine babban zalunci da fatan iyalai nasu amfana da wannan shirin barin haƙƙinka wani ya ɗaukan maka zaluncin farko kenan kuma sai an ga wannan matsala a wannan gurbi din to tun da dai haƙƙinka ne to ka soke haƙƙinka din kawai amma an ka ɗauka ka bar mata to haka zarge kowa sai kanka kamar yadda shi ibn kamar ke kallo kenan cewa su matayen nan an bar musu ne har suka samu dama suka kutsa cikin tarbiyyar mu suka kikiro gingimu yara suka lalace ga su na san waɗanda ba sa dawa gidansu sai sha biyun dare ko da za a kiran sallan farko na subahi karfe hudu mu nan sun fita sai su shekaru ko watanni a basu ga yayansu ba to ka gaya min yadda za a uwa ba ta dauki ragaman yayanta bai ta kuwa za ta ba mu ta dama musamman maza da mata su abin da suke ganin shine mafitan su a rayuwa a daidai wannan lokaci din wannan shine abin da nake cewa saboda haka ibnu qayyim al-jawzi abin da yake fade kenan yace ya ga mafi yawan wa'annan matsaloli da lalacewa na yaya din nan ta bangaren iyaye maza ne shi ba abin da gane ce laifin iyaye mata ne iyaye maza ne to kuma nan na gaya muku bai ci karo da shi abin da shi dakta ya faɗa ba ai because a shi kullum zaka bada hukunci a theory wani zai kalli tushe ne yayi hukunci wani ya kalli reshe yayi hukunci wanda idan ka amma ka bahasi ka zurfa tunaninka za ga da wannan mai magana reshe da wancan mai maganar tushe abu ɗaya suke faɗi ai idan laifin ya zama laifin na uwa ne to ai ta uwan ba na ita fara haka ba ta shigo ne a lokacin da ka kasa ɗaukar ɗauniyanka ka kasa cike gurbin da ke gare ka ka bar mata ita ko ta shigo to ta ɗauki ɗauniyan da ba nata ba ko ba za ta iya ba ya yi mata nauyi kuma ran za ta taka ba irin taka wanda kai ne Allah ya baka wannan abin yanzu misali ci da family ci da iyali haƙƙin ka ne to ka ci da su dole ta ce don rayuwa dole ne to wajen ko ta nemo ta cin nan za a samu aloli dan ba haƙƙin ta bane ka dora mata abin da ba nata bane al tarbiyatu istilahan tarbiya ga istilahi sai ya ce laisa litarbiyyati istilahun mustamir mustamirun wa sabitun babu wani tarbiyya a ma'ana ta istilahi mustamirun wanda yake ci gaba wanda zai dauki kowane zamani wa sabitun kuma zama cewa wannan ma'anar shine ma'anar shi tabbataccen ma'ana me yasa da dalili saboda zamani na canzawa na haka nan ma'anar tarbiyya sai ta canza dan zai yi a wani zamanin abinda ake gani tarbiyya ga al'umma din sha bamban da tarbiyya a wannan al'umma din abinda bahaushe yake gani tarbiyya ba yarbe musulmi ba zai ga wannan abin a tarbiyya ba ba na kuma in inyamuri wanda yake musulmi ne da abin da ya kama da wannan a nan namu ke Najeriya to me tunanin ka a sauran wasu ƙasashe so idan ka ce tarbiyya shine kaza sai aka sashi a ma'auni sai ga kuma ah, to idan ka ce kaza ne tarbiyya to ga wasu mutane misali yanzu a North Africa nan kaman Morocco da sauransu shehin malami shine zai danka kitso ya daura zani kuma hmm? shehin malami kenan Alga malami Malam zai kitso so da akwai gashin kuma ya daura zanin nan kana gani idan mutum ya zama oba ko ya zama eh manya-manyan sarakunan yamurai za ka da zanin shi da kuma murjanin sa a wuya dalilin kazan shi wannan dattijo ke na mai kamala so da ya mutunta al'adun su ga da dattijo ke shiga mu koya musulunta wannan shigan shi dai zai zai sa murjani misali zai daura zani zai rike hisga a matsayin da dattijo ya gara sun sa shirt sun sa trouser wannan duk shiga ne na bature na zamani ba al'adarsu ba ne kuma a ma'aunin al'ada wannan shine dbnc kauce ma al'ada kauce ma tsarin duk wanda ya shiga ba shigan al'adunsu ba to ya kauce ma tsarin wani al'umma din ya zama abin da muke cin shi deviant a sociology wanda ya kauce kamar ni da ne shigar nan haka tsaf sai in yawo ba hula na kauce ma ethics na kauce ma norms na kauce ma values na wannan al'umma din ala hal don haka nan amanan tarbiyya ga istilahi ba da wani tabbataccen definition wani tarifi ma'ana la'anna kula asurin domin kowane zamani ya ta jaddadu fiye ma'ana tarbiyya ma'anar tarbiyya na sabuntuwa duk zamani in ya zo fassarar zamanin ga tarbiyya yana sabawa shi sa amir al-mumin ali bin abi talib ke cewa kada ku kallafa ma ƴaƴanku abinda ku aka kallafa mu wa sallallahu ala muhammadin wa alihi a tayyibin tahirin magashi mamalin ya fara koro bayani tiryan tiryan eh, dai kuma lokacin namu ya fara daka mana harara a yammukan sashen hausa na boh hausa da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga malam da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bayar duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.